Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin namu na yau za ku ji mun jira daga mashirin ne domin jin tasirin kafa sadarwar yanar gizo da manhajar Facebook musamman ma tsakanin samari da wasu 'yan mata kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar tamu. To kina da abokai kamar misali guda nawa da kuke zumunta ta wannan kafar sadarwa? To ina da kamar guda ɗari takwas da hamsin. To ya wannan ya shafi rayuwarki ta soyayya tsakaninki da da masoyinki ito wannan abin ya tana haɗa soyayya sosai saboda idan kai yana gida ba kwa tare katin din ya fi daɗi ku dinga yin hira abin da ba za ku iya faɗa ba a waya za ku iya faɗa ta kan abin nan din chatin da sauransu ana aika hotuna da bidiyo da abubuwan ban dariya a takaice dai wannan abin yana da amfani sosai To kamar sau nawa kike magana da shi a rana ta wannan manhaja? Gaskiya ba adadi. Muna yi da safe, muna yi da rana, muna yi da daddare, muna yi cikin dare da azuba duk lokacin da muke jin soyayya zami. To yanzu kamar kin kai shekara nawa da fara amfani da wannan manhaja ta Facebook? To kamar shekara biyar. To amma kina ganin zai iya yiwa ki samu saurayi ta hanyar ita wannan manhaja ta Facebook ba tare da kin taba ganin shi ba ko kin taba ganin ta ba ki samu aboki wanda kina ganin za ku iya ma zama tare nan gaba? Ito, eh, ana je soyayya amma dai ba dai yi lidin har zuwa ga aure ba domin saurayin da nake da shi gaskiya na san shi a sani. Ba wai aka hanyar Facebook ko wannan abin intanet muka haɗu yanar gizo ba kawai mun haɗu ne haka amma sai muka ci gaba da amfani da wannan yanar gizo gizon domin soyayyar mu ta sake yin ƙarfi da sauransa amma ba wai in yi saurayi ta wannan shafin ba. Halima, Malama Halima kina amfani da mahajar Facebook? Eh ina yi. Kina da samari da abokai da kuke hira da su koko dai ya zaki bayyana naki irin amfani da wannan mahajar ta Facebook? Yanda abu ya kasance eh ina mu'amala da mutane da yawa sanadiyar Facebook kuma na na haɗu da mutane da yawa na yi abokai da yawa na yi kawai da yawa. To amma a ganin ki zaki iya bayyana mana misali irin tasirin da wannan yanar gizo ko manhaja facebook take ke a rayuwarki misali musamman ma tsakanin ki da abokanki eh akwai mutanen da tun secondary school tun primary school ba wasu ba mu ga ba mu haɗu da su ba amma dalilin facebook mun sake zamanci a sunana shamsuddin faruk hussein eh duka ina kan su facebook twitter instagram kowanne ma gaskiya budurwata na hadu da ita wani abu a da ana ce mai tugo. Sannan kuka ci gaba kuma ta Facebook yanzu? A'a ba ci gaba ta Facebook ba an dawo ma fili ma ana yi. Suna na Abdulkadir Nuhu Aminu. Gaskiya abin yana da wannan sosai saboda akan samu labarai na abubuwan da suke faruwa. Mm-hmm. Da kuma kuma idan aka yi raizin wani dan topic haka akan yi discussion a kansa da sauransu. Mm-hmm. sannan kuma kana samun ideas from wansu wanda suke kamar ni da yake ni information technology ne ina da abokanai wanda wannan bangaren suke kuma muna eh, wannan exchanging eh, iliminmu da muka sani. Kuna iya rubuto mana ra'ayinku ta shafin mu na dandalin VOA facebook.com ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa wasalam sai kuma shirin mu na gaba.